This is the voice of America. The following program is in Hausa. Allah labo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 22, 25 da 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe kuke so wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan Mayun shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci ga kanin labaran duniya. majami'ar katolika ta ƙasar burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar bayarwa ga zaben ƙasar mai zuwa biyo bayan shafi makonni ana tashin hankali kan siyasar ƙasar a yau alhamis ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya soki ƙasar amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafa duniya ta fifa shugaban kungiyar alka'idar reshen siriya ya ce ƙungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba bashar al-assad to za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa a yau ne shugaban kasa mai wato jiran gado tare da shugaba mai barin gado suka yi wani taro a wani mataki na shirye-shiryen mika mulki tamkar za a iya cewa rantsuwa ce kawai ta rage kafin buhari ya fara gudanar da aikin shi na shugaban kasa har wa yau a najeriya za ku ji wato ra'ayin mutane kan mulkin da pdp ta yi na abin yabawa da na kushewa za kuma ku ji bayanin da musa cangari da nuhu arzika suka yi bayan da aka sako su a yammacin jiya amma ga labaran da farko jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya majami'ar katolika ta ƙasar burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa ga zaben ƙasar mai zuwa biyu bayan shafin makonni ana tashin hankali kan siyasar ƙasar majami'ar ta fitar da sanarwar ne a yau alhamis tana bukatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan mukamansu a jiya laraba ne gwamnatin ƙasar burundi ta nemi taimakon kuɗi daga hannun 'yan ƙasar domin gudanar da zaɓen da za a yi na watan gobe saboda wasu 'yan kasashen waje sun yi barazanar janye taimakon da za su bayar idan har shugaban ƙasar na yanzu pierre nkurunziza ya ci gaba da aniyarsa ta tsayawa takara a karo na uku shugaban kasar burundi ya fitar da sanarwar cewa zai tsaya takara karo na uku ne a watan da ya gabata lamarin da ya janyo tashin hankali a kasar na tsawon makonni har ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin da raunata kusan 500 a gamar da aka yi tsakanin 'yan kasar da 'yan sanda wasu daga cikin masu adawa da shugaban sun shirya juyin mulkin da bai samu nasara ba a lokacin da shugaban baya kasar har yanzu dai shugaba Nkurunziza ya ƙi ya janye daga zaben ƙasar a lokacin da masu kan lamarinsa ke buƙatarsa da yi wanda suka haɗa da majami'ar ta katolika. To a yau Alhamis ne shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya soki ƙasar Amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar ƙwallon kafar duniya ta FIFA kan tafka zarmiya da cin hanci. Yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta a kan sauran kasashen duniya. mr putin ya faɗa da wato ta gidan talabijin cewa amurka tana kuma ƙoƙarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta fifa wato sai bulata an shirya gudanar da zaben ne a gobe juma'a in allah ya kai mu bulata dai na neman zama shugaban hukumar a karo na biyar yana kuma fuskantar abokin karawa ne guda ɗaya ƙasar rasha za ta karɓi bakuncin wasan cin kofin duniya mai zuwa da za a yi a shekara ta 2018 har yanzu dai ƙasar amurka bata mai da martani ba kan maganar da shugaba putin ya yi bai wa rasha damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta 2018 wani bangare ne na binciken da hukumomin ƙasar switzerland suke gudanarwa a kan zarmiya da kuma batar da wato batar da sahun kudaden haramun ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A halin yanzu da ake ciki masu tallace-tallace ko ɗaukar nauyin wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA sun yi kira ga hukumar a kan da ta yi wasu sanye-sanye a yayin da shugaban hukumomin ƙwallon ƙafa na nahiyoyi yankunan duniya ke muhawara a kan makomar shugaban FIFA da ke fuskantar suka. Wannan yana faruwa ne bayan da ƙasashen Amurka da Switzerland suka kaddamar da babban bincike kan cin hanci da rashawa a cikin hukumar ta FIFA. Kamfanin katin bashi na Visa ya ba da sanarwa mafi karfi inda ya bayyana matukar takaici kama wasu jami'an hukumar fifa da aka yi bisa zarge-zargen zarmiya da cin hanci yana mai cewa a sake zanar um, yana cewa a sake nazarin ɗaukar nauyin wasannin hukumar idan har ba a gudanar da sauye-sauyen ba shi ma kamfanin lemo na coca-cola ya nuna damuwarsa kan zargin da ake yi wa hukumar kwallon yana kuma sa ran hukumar za ta yi bayani akan maganar yayin da kamfanin adidas ya yi kira ga hukumar da ta bi duk shari'an da aka gindiya na kungiyar a fili a halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafar asiya ta faɗa a yau alhamis cewa a ci gaba da zaben da aka shirya gudanarwa gobe juma'a na neman sabon shugaban kungiyar tana kuma goyon bayan mai neman takara kuma shugaban kungiyar na yanzu Sef blata Shugaban kungiyar alka'ida reshen Siriya ya ce kungiyar tana mai da hankali ne wajen ganin an murkushe shugaba Bashar al ba kai hare-hare ba kan kasashen yammaci. A wata hira da gidan talabijin na Al Jazeera a jiya Laraba shugaban kungiyar Al-Nusra Front Abu Muhammad Al-Gulani ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin shugaban Assad za ta faɗi. ya kuma soki kungiyar hezbollah ta kasar labanan wadda ta aika da taimako sojoji domin taimakawa dakarun gwamnatin syrian ya ce ai mayakan na hezbollah sun san makomarsu tun da suka goyi bayan shugaba asad har ila yau ya ja kunnen musulmi wato musulmin shi'a masu bin tafarkin alawiya waɗanda shugaba asad ya fito daga cikinsu da su watsar da wannan ɗarika tasu su bar goyon bayan shugaba asad domin tabbatar da tsaron kansu algolani ya musanta cewa akwai wata rundunar zaratan soja mai suna khorasan a cikin kungiyarsu ta nusra yana mai faɗin cewa amurka ce kawai ta kirkiro da wannan suna ma'aikatar tsaron amurka dai ta ce waɗannan wato wannan runduna ta khorasan tana kitsa kai hare-hare akan ƙasashen yammaci kuma wasu daga cikin hare-haren da sojojin kamanci ke kaiwa ta sama a siriya ana auna su ne akan 'ya'yan wannan runduna daga ƙarshe masu rajin kare dabbobi sun ce yawan giwaye ya yi ƙasa a mozambique da kusan kimanin kashi 50 cikin 100 cikin shekaru biyar a dalilin farautarsu ba bisa ka'ida ba wata ƙungiyar kare namun daji da ake kira wildlife conservation society mai cibiya amurka ta ce yawan giwayen da ke kasar mozambique a yau bai shige 10,300 ba idan aka kwatanta yawansu da ya kai 20,000 shekaru biyar da suka wuce ta ɗora laifin kashe waɗannan giwaye a kan mafarauta hauren giwa da ke ƙoƙarin samar da wannan haure ga masu buƙatarsa a ƙasari a ƙasar china masu rajin kare dabbobi sun ce suna binciken nasu ne da wasu hotuna da ake ɗauka ta sama a wani bangaren kuma ta ce yawan giwayen da ke kasar uganda sun karu a 'yan shekarun nan a dalilin dokar hana farautarsu da aka saka jama'a dai sun ce yawan giwayen na uganda da ke da su a baya sun wuce sun kai 700 zuwa 800 amma a halin yanzu sun kai sama da 5,000 labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To a Najeriya yau ne aka gudanar da wani taro tsakanin shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari da mai barin gado Goodluck Jonathan a wani mataki na shirye-shiryen bikin rantsarwar da za a yi gobe. Ɗazunan na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilan muryar Amurka Umar Faruk Musa wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan taro kamar haka. iya cewa tun daga jamhuriya ta farko har zuwa ta hudun nan mai shuɗewa jam'iyyar pdp ta fi daɗewa a mulki a najeriya bayan ta kwashi shekaru goma sha shida tana mulkin ƙasar babu ƙaƙƙabtawa na tambayi waɗansu mazauna birnin tarayya ko akwai wani abu da za su ce ya burge su a mulkin pdp ko wani abu da ba za su iya mantawa ba ga abubuwan da suke cewa suna na aisha abdullahi na zo daga maiduguri ba wai bai abin a zuwa gani ba gaskiya abin da yin ya zama don harkokin da ya na rashin kyau din na pdp da suka ma na rashin kyau ya fi abin kyau yawa saboda haka gaskiya na gaskiya ba abin da mu ce about it sai dai mu ce kawai wannan sabon gwamnati da za ta zo ubangiji Allah ya sa ita ne za ta zama mai share mana hawaye kuma ya zama dai Allah ya kare mana wannan gwamnatin don muna kamar shi da hannun muka zaɓe su wayancan kwanar shekara goma sha shida gaskiya su suka kawo kansu kuma sun yi abin da suka dama sun tafi sunana bashar baban dugumel wato begin dai shine kawai rasa wasu daga cikin abokai wa'anda suke 'ya'yan wannan jam'iyya tun da yadda bawa yake baya rasa waɗansu abokai da yake mu'amala da su a waɗansu eh, al'amura na rayuwa ko da ma menene wannan dai kusan shine zan iya cewa ni babban kawai abin da zai sanya in tuna tafiyar ita wato wannan gwamnati sunana maryam bagudu to a mulkin dai da pdp suka yi gaskiya za mu ce ba laifi sun dan taka rawan gani domin kamar ni dai mun samu a cikin gidajen da shugaban ƙasa ya ƙaddamar na cewa kowa ya samu muhalli eh, da yadda allah mun samu mu ma a cikin wannan shirin da ya yi saboda haka na so dai da jama'a ma dai da yawa su ma sun samu wannan daman su samu amma muna fata cewa idan sabon gwamnati ta shigo za a ci gaba da wannan siyar da gidajen da kowa zai iya samu ya mallaka. Ra'ayoyin waɗansu mazauna birnin tarayya kenan akan mulkin jam'iyyar PDP da ta shekara goma sha shida tana yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. to da fatan za a mana aikin gafara wannan rahoton da kuka ji wanda madina dauda ta hada mana ne kan ra'ayoyin wasu a kan mulkin pdp da ta yi inda aka yaba mata da kuma inda ake ganin ta gaza to yanzu mu je ga shi wannan rahoto na farko da muka ambata inda a yau ne aka gudanar da wani taro tsakanin shugaba mai jiran gado muhammadu buhari da mai barin gado goodluck jonathan a wani mataki na shirye-shiryen bikin rantsarwa da za a yi a gobe ɗazunan na tuntuɓi ɗaya daga cikin wakilin murya amurka umar faruk musa wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan rahoto wato kan wannan taro kamar haka to a gaskiya yau dai za a ce taron da aka yi tsakanin shugaban kasa mai barin gado goodluck ebele jonathan da muhammadu buhari wanda ke jiran gado tamkar za a iya cewa rantsuwa ce kawai ta rage kahin buhari ya fara gudanar da aikin shi na shugaban kasa saboda kusan za a ce yau an damka masa kundaye wanda ke kunshe da duk madafan mulkin da zai amfani da shi wurin gudanar da najeriya wanda daman wannan bayar da kundayen nan ya kunshi kamar a tattaunawar da aka yi da tsare-tsaren da aka yi na kwamitocin da ke sa ido a tsare-tsaren na nika mulki din tsakanin gwamnati mai barin gado da mai shigowa yanzu a yau ne gabansu aka miƙa wa'annan kundayen ga jiran muhammadu buhari inda shi muhammadu buhari ya nuna gamsuwarsa da irin matakan da shi shugaban ƙasa ya ɗauka na cewar ya amince da an kada shi a zaɓe wanda ya ce wannan shi ne abu na farko wanda za a yi la'akari da shi a najeriya a tarihinta domin ya kawar da tashe-tashen hankula da fitintunu daban-daban da za su iya kawo halakar eh, rayuka da dukiyoyin jama'a. Kamar shi shugaban mai barin gado wato Goodluck Jonathan me ya ce a wajen wannan taro? shi kuma gullo ebelo jonathan ya yi amfani da wannan damar wurin gabatar da bayaninsa akan irin nasarorin da ya samu a mulkinsa na tsawon shekaru kusan biyar ko shida inda ya ce an samu cigaba a fannin ilimi da yaƙi da cin hanci kamar rashawa da sha'anin noma da gine-gine na muhimman ma'aikatu ko masana'antu ko ofisoshi da tsare-tsare na mulki wanda yake ganin cewa shimfiɗa ce mai kyau ya yi wadda yanzu a zuwa tsora daga gare ta. Umar na fahimce ka dai babu wata alamar tangarɗa da aka fuskanta a wannan shirye-shirye da ake na wato baiwa shi janar Muhammadu Buhari gwamnati kenan. Eh ga alamu kan babu wata tangarɗa ganin cewa an ba da waɗannan kundayen mulki ba tare da Muhammadu Buhari ya nuna cewar eh, zai manta da abun da shi gudun da eh, jonathan ya yi ba na cewar ya karbi an kada shi kuma ya kawar da fitina a najeriya amma wannan ko zai hana a binciki gwamnatinsa wani abu ne na daban ganin cewa tun jiya shi gullon ibel jonathan ya nuna damuwarsa da fargaba cewa za a yi bincike bincike na nuna cewa ya kamata in har za a yi bincike to a bincike duk gwamnatocin baya ba wai tashi kadai ce za a bincika ba shi kuma muhammadu buhari ka san bisa ga tarihin shi da irin alkawarin da yau 'yan najeriya an san mutum ne da ke kyamatar sace-sace ko ta duke jama'a don haka duk inda aka yi ta babu alamar cewa zai iya kau da kai ya kyale a sha kuma a manta. wakilin murya amurka kenan a birnin abuja umaru faruk musa wanda muka tattauna da shi ɗazun nan to har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogon na cewa karfe goma sha ɗaya ne na rana kusan wato da minti goma sha hudu yanzu ga shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Umar Sadiq ne na dawo. Nake tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita mai zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu Najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda bakin jinin ma polio din ya sa har ma ana ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan bayar ko jan hankali Na'am, eh, shawarar da zan ba da kuma jan hankalin jama'a ga su rika barin ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junansu su kamu da waɗannan cututtukar shi wannan maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa nakasa kuma ya zama wani matsala masa matsala ya girma to amma idan an ka bashi wannan digon maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan cutar to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karkasa mu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin ko sun ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai ka ga wato ire-iren wannan yi na faruwa wanda idan da turawa na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene ya fi sauki da dan adam baka fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyyar za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shiga ya fi sauki su mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da za ka je ba taro da za ka je ba gidan da za ka je kauye da birni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai na kasa hmm. mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya na kasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga ukuwansa da komai nasa lafiya kalau sabili zaka ka shawarar da zan bada shi ne wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika masu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka mai yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne so kaga an samu sauki kenan maimakon a zuwa a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan laluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce kafi magani malami na gaba bismillah wa alaikum salam muna zan sunana muhammadu to malam muhammadu to malam muhammadu me ya tambayar ka yawa tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio to hello eh muna jin ka akan allura polio san me take kawo in an yi ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mutu duk da aka yi masa haku su guda biyu gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allurar sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yawa ita me take sawa ita an yi wannan allura? Wato ita ka san ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din. da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin saukin sa don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka dan koya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya ba shi diga digawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana furta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya ɗauka amma muddin yaron naka an masa alluwan an ɗiga masa wannan abin polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariya da wannan ɗiga wannan maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami mu jami'i na dawo. Shin wai mai ke kawo yawan yawaitin cutar ciwon kai na ɓari ɗaya za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su shin wai yake kawo wannan ciwon kan to wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da dan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da nutsuwa da samun bacci idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba ka matsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai ja maka ciwon kai a wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh to ciwon kai ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya faruwa hakan nan. sa'an nan kuma yana iya faruwa da cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyar kai za ka ji shi sannan ya koma daga gefen kai to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damun su amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda da haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da mai ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido ka kula za a ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi ne yana jin yunwa bai ci abinci ba ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya dade yana karatu wannan matsala iya ja ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa. To akwai wani mai tambaya ne ko? Akwai wani. To bismillah. jalla Fat mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi. An haife shi haka irin yana da irin kan kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka. Yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba sa Shi yaron yana ci. To an kai shi da asibiti an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaran bai daina wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma ya tafiya. eh to wadai na da wuyan ganewa sai inda za a ce na ga yaran to amma akwai irin abin da muke cewa muka fahimta a mu na likitanci cewa akwai wasu yara wanda idan aka haife su sabili da wasu matsaloli da aka samu ko kafin a haife su ko lokacin haihuwa to suka samu wasu abin da ke faruwa da kwakwalwansu wanda ke hana su su wato yanayin su su girma su tashi so da sauran jarirai ke tasowa da wuri wanda suka ga maimakon su fara tafiya ko zama ana su fara zama tun suna wata uku ko biyar sai ga sai sun kai shekara ma kafin su fara zama tafiya sai sun kai wajen shekara biyar kafin su fara tafiya da mm. sauransu to wa'annan wato ana an fahimci cewa ko wani abu ne da ya faru da kwakwalwarsu tun suna ko cikin cikin kafin a haife su ko bayan haihuwa wanda yake yake wato dakatar da tafiyan agogon jikinsu yadda ya kamata to wasu da hankali za ga sun farfaɗo ko magana ma za ga ba su iya magana da wuri lokacin da yaro zai rika cewa ba ma da sauransu su ba su yi sai an daɗe to ire-iren waɗannan yaran ma za ga ko da an je makaranta akan kai su makarantu da ake ce ma special schools ne domin su fahimtar su na abubuwa yana ɗaukar lokaci fiye da sauran jarirai to su akan ba su nasu wato malamai da kuma makarantarsu daban ne domin yanayin halittar su kenan ba kuma yadda za ka yi da shi yanayi ne abu da ya wani lokaci abu ne ya faru ko a lokacin da suke cikin mahaifiyarsu ko kuma wajen haihuwa shi ke ja musu irin wannan shi. sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. kuma da la'a gaida jimba yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Yau za mu fara da sakon Alhaji Umar Foreba da Garba sabiyo lagashuwa wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa. Daɗi na da gobe saurin zuwa. Mu dai fatan mu gobe a Juma'a da za a gudanar da mika mulkin sabuwar gwamnati shine a fara lafiya a gama lafiya. Gwamnatin Najeriya mai barin gado kun yi naku daidai iyawarku amma ku sani gwamnatin ku ta baya da ƙura. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. Allah sarki fata na gari Lamiri ba komai ba ne ya sa muka fara da wannan kalamai ba sai yadda ƙungiyar ecowas da sai dai yau ke bikin cikar shekara arba'in da kahuwa allah ya sa a yi biki lafiya a gama lafiya daga alhaji umar foreba da garba sa'idawa gashuwa shi ko mansur almugumel cewa ya yi salamu alaikum da amurka ku bani dama na yi wa sabon shugaban ƙasa mai shirin shan rantsuwa gobe fatan alkhairi Allah ya sa ya fara mulki da farar dama sannan kuma zan yi amfani da wannan dama wajen yabawa gwamnan jihata ta jigawa mai barin gado salalami do gani yadda yi mana ayyukan alkhairi a jihar mu sai kuma sakon yawo Adamu Balkacewa da larwana Ashiru Fulatan wanda suka ce salamu alaikum VOA Hausa ku ba mu dama mai tsokaci akan batun tattalin arziki a Najeriya to gaskiya a halin da muke ciki a najeriya mu dai bamu san menene tattalin arziki ba saboda haka muna kira ga al'ummar najeriya musamman ma arewacin najeriya da mu mai da hankali akan noma kiwo da sauransu don dawo da tattalin arzikin najeriya da ƙarshe sai sakon ciroma mai turare dimjiya jihar da magaram jamhuriyar niger wanda ya ce salamu alaikum muryar amurka mu dai fatan mu shine allah ya sa rantsar da janar muhammadu buhari a matsayin sabon shugaban kasar najeriya ba tare da samun wata matsala ba amin summa amin to Allah kafin mu karkare shirin baki daya ga sarfilu hashim gumbel da takaitattun labaran duniya majami'ar katolika ta ƙasar burundi ta ce ta janye taimakon da ta yi niyyar baiwa ga zaben mai zuwa biyu bayan shafe makonni ana tashin hankali a kan siyasar ƙasar. majami'ar ta fitar da sanarwar ne yau alhamis tana buƙatar dukkan malaman addininta da ke cikin hukumomin zaɓe na ƙasar da su sauka daga kan mukamansu a yau alhamis ɗin ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya soki ƙasar amurka kan tuhumar da take yi wa manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafar duniya ta fifa kan tafka zammiya da cin hanci da rashawa yana mai bayyana lamarin da cewa wani yunkuri ne na yada ikonta a kan sauran kasashen duniya mr putin ya faɗa ta gidan talabijin cewa amurka tana kuma ƙoƙarin ta hana sake zaben shugaban hukumar ta fifa sepp blatter an shirya gudanar da zaben ne a gobe juma'a in allah ya kai mu bulata daina neman zama shugaban hukumar karo na biyar yana kuma fuskantar abokin karawa guda ɗaya a halin da ake ciki yanzu masu tallace-tallace ko ɗaukar nauyin wasannin ƙungiyar kwallon kafa ta duniya fifa sun yi kira ga hukumar akan ta yi sanye-sanye yayin da shugabannin hukumomin kwallon kafa na nahiyoyi da yankunan duniya ke muhawara akan makomar shugaban na fifa da ke fuskantar suka tumar Allah masu haro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai can anjima kuma za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfili a hashim gumel da kuka ji shi yanzu yanzu nan wato ya ga ya gabatar da shirin da kuma mrs julie leathers gresham da ta ba da umarni da ne mu ne mr misha mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amma kafin nan ga wato jamila da usman da shirin yau da gobe